'yar shagwaba yarinya 'yar shagwaba Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lafiya kalau. Lafiya dai ko? Lafiya dai ba lafiya ba. Lamari ne an riga an mana kuskure shi ne muka ganin ya cancanta a ce mun zo gurin ki mun muke bayani. To aure za ku yi aka ki daura muku? Ina ba aure ba ne wannan. Barna ce. To ka gaya mana me yake faruwa ɗan nan sai kewaye kewaye kake ta yi. Ina wannan ɗarki ta murmurar yarinyar nan da ɗanki na wajenki. Wai kawai rannan baban mu ta aike ni na je ina tsinto karare na gama na ɗaura a kai ina tafiya kawai sai dai na ji saɗaf saɗaf yarinyar nan ta kunna min wuta a kai. Da ban saurin yadda shi ba da tare da ni zai babbace. Ni kuma sabida Allah da annabi a ranar da na duro garin nan ina ji da kaina a matsayina na gaisis haka yarinyar nan ta ci amana ta da dan wajenki aka dana min dan kuwa suka min girma hmm. Allah bai kyauta to yanzu dai hanzari ba gudu ba eh. wannan bayanin da kuka yi kun ga na ji kuna yin shi ne akan ita wannan yarinya ya shagwaba tunda suna tare da ɗana kai yanzu yan shiga ce ta ta harbe ka da dankon ko kuɗin na ne idan idan kara maka dankon eh, yarinyar ce ta ɗina mu amma ɗanki shine sula tunda a haka su to ke kuma ɗan nawa ne ya cinna miki wuta a jikin kara ko kuma ita yarinya ce yan shagwaba a'a wannan ki tumurmure yarinyar dai ce ita ta kunna min wutan na aka to kun ga wannan wannan ƙara ai ba nan ya kamata ku kawo ta ba Tun da ainihi kaga ita yarinya ce duk ta kulla wannan makircin gidansu ya kamata ku je ku kai wannan ƙara ke kuma kwanaki ba kin yi kin yi ba kin je gidan iyayen nata har yanzu ba a ɗauki mataki ba a kanta gaskiya magana ta gaskiya inna ba zan ɓoye miki ba za mu ɗauki kafa za mu je ta amma in dai na ga abin yana zamo ga wuri ga waina ana raba mana hankali gaskiya akwai matsala za mu ɗauki maganar nan mu kai ta sama don billahi lazi ko kowa ya haƙura ni dai ba na da wannan alfarma to ku yi hakuri da yanzu ku ce ku sake koma gidansu ku sake koma gidansu yarinyar dai in aka koma wannan na karshe ba su ɗauki mataki kaga ku duk abin ku ɗauka kun ga shikenan kun yi daidai wallahi wannan karan wallahi ba za mu yadda ba to ku yi hakuri dai ku koma can koma can ɗin dai yanzu mu je sweet sweet to Bye. Change. One wannan masifa ta ishe ni yanzu in kundige in zauna in ta wannan aikin maficin in zuba shi na dubu hamsin ba daya amma yaron nan ya ya zarewa yana zarewa ban san ma san da yake shiga ɗakin na ba yanzu abin da ban min kenan dubu ukun nan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni yaushe ma yake shiga ɗakin nan nawa ba na sani ya je banka da filo ya zare ya zare kuɗi har suka koma saura dubu uku yana kaiwa wannan yarinyar wai ita wai wai ya shugaba ko kai ai gaskiya ko ya kamata yanzu in tsaya in yi tunani in san abin da ya kamata in yi wannan yarinya hada ta zan yi da malamai su shiga tsakanin su kawai su farraka su ya rika ganin ta kamar kashi shi ma tana ganin shi kamar kashi Shi kenan in raba su hankali ya kwanta ɗana ya da yadda yake da da ɗana yaron kirki yanzu bakin duniya duk ya bi shi kai wannan ma alasa ne siyan nan ta zo da sai wannan ɗin guda biyu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah ka shirya min yaron nan ka kwato min shi daga hannun wannan yar tijaran nan wannan yarinya mara mutuncin nan Allah kwato min dana daga hannunta kai Allah ya haɗa da wannan jaraba amma Allah da na kusa fita zan tafi wajen malam ko zan je in gaya masa yadda za a yi ba rama in tashi ma in dauko mayafi na ba kawai in je wajen malam yi mana magana da ita to salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ina ina kwana lafiya lau ina gajiya dan fulani lafiya na ganka da hukuma a kofar gidanmu ina dama wani abu da ya faru shekaran jiya ina kiwa a kofar gidanmu ne ɗanki ya zo shi shi da wata yarinya suka jefe ni da dango inda suka watsa min wani mai abu mai kaikayi a jikina sannan kuma inda suka jifi shanunmu suka watsa mana shanamu to shine wannan ya zo shi yana neman su na to mu zo gidanku mu yi bayanin abin da yake faruwa inna saboda kar mu je mu dan mataki baki sani ba saboda mutuncin da muke da shi a gurin ku yarinyar yarinyar nan dai ina jin dai wannan yar dumaduman wata fara ko wannan ne yarinyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu yaron yana cikin gidan yanzu dai baya nan ka taimaka mu ranka daɗe duk yadda za ku yi da shi kun san da kuke bi da mutane su nutsu su kintsu dan Allah ko sati ne ma ku mai min shi dan Allah amma kin san me ya burge ni da ke guda ɗaya mafi yawancin mutane idan an kai musu ƙara 'ya'yansu suna goyon bayansu ne amma ke gashi ba ki goyi bayan naki ba in Allah yadda za mu sa hannu a al'amarin nan komai zai daidaita yau ni ma zan taimaka in yi zo gida zan sa abin ɗaɗɗaure shi sai in kira sai in sa a kira da a ce tuntuni ma sanar da mu da ba a kawo wannan ƙaramin ba to Allah ne yanzu ya kawo min waraka dan Allah ku taimaka dan fulani mu inna insha Allah to inna mi to inna K2K Special Popcorn. Hmm. Gugurin K2K? daɗi. Allahu Akbar.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 yana da daɗi sosai. Kar ku bari a baku labari kuma ku zo ku ɗanɗana. K2K hmm. Special Popcorn. Lallai na yarda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn.